الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن قوة رمضان شكرا تدبو ليلة لريه حدود أربعين لديه هجرية wanda ya dace da sha uku ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 23 aya ta sittin daidai za mu tashi cikin suratul anbiya'i a tafsirin mu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano najeriya akwai tambayoyi kamar haka daga facebook wannan ya ce assalamu alaikum ya sheikh allah ya kara lafiya da imani da ikhlasi malam mutum ne yake wucewa ta makabarta ta gaban makabarta zai yi ya karanta addu'a akan hanyarsa ta wucewa ko sai zai kai ziyara ne ko jana'iza addu'ar da annabin rahama sallallahu alaihi ya karantar da mu a rinka karantawa assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum la'ikun addu'ar da ake idan an je makabarta idan mutum ya zo wuce ta makabarta ba tare da tsayawa zai yi ba zai karanta a shari'a ta ce wanda ya je makabartar ko ya kai gawa ko ya je ziyara in ya shiga makabartar zai addu'a amma don hanya ce take ta wucewa ta mota ko ta kafa sai dai in mutum ya ga dama ya dan tsaya ya leƙa to sai yi wannan addu'a amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai mu ma insha Allah masu riskan ku ne muna hanya shine wa inna insha Allah bikum lahiqun a wata riwayar nas'alullaha lana wa lakum al-afiya muna roƙawa kanmu da ku muna roƙon Allah ya ba mu afuwa da rangwani so in dai wucewa kawai za ka yi ba a shar'anta maka ba sai ka tsaya kai sai dai dan neman falala mutum zai iya tsayawa ya yi fakin ya leka makabarta ya addu'a ya musu addu'a amfanin zuwa makabarta shine a samun wa'azi ga shi wanda ya je makabarta sannan kuma wanda aka kai musu ziyara din wato suna amfanuwa da ziyarar saboda addu'a da ake musu kuma suna ne ziyartar makabarta mana idan mutum ya je ya addu'a wa mata ko a nan duniya ma mutum bai mutu ba yana so a kawo mai ziyara ballantana kuma idan ya mutu Allah ya ɗauki ransa kaga wannan ai masha Allah sai ya fi kowa ma bukata to shi yasa yana da kyau wannan suna ta ziyarar kabari murayata mu rinka zuwa lokaci bayan lokaci muna ɗaukan 'ya'yanmu muna ɗaukan mu muna kai su suna ganin mutane a kwance musamman mata duk da ba kullum kullum za a kai su batun da shari'a ba ce su je ziyara kullum kullum ba amma dai a rinka kai su don su rinka ɗaukan izina su rinka ɗaukan wa'azi in za ka ɗauki mace ko yayanka ka kai su ka nuna musu ga gawawaki a zube ka ce mu ma muna hanya ga mu to za ka ga gidanka yana samun saiti kwarai da gaske to muna fata insha Allah ta'ala za a raya wannan kamar yadda mazan Allah yana yi yana kai ziyara kabari kuma ya musu addu'a in an je kabari ba roƙon kaburruka ke ba kai ne za ka musu addu'a ba su ne wato za ka roƙa ba samani yadda wasu suke yi idan sun je makabarta sai su daga hannu su yi ta roƙon kaburrukan mutane wannan bai halatta ba kuma ba shari'a ba ne bid'a ne kuma zai iya kai mutum ma ga shirka yin yana kiran wani ba Allah ba Allah gane da mu ita ma wannan tambaya ta biyu daga facebook aka turo ta live na mu kenan um, wai menene shafa fuska lokacin da mutum ya gama addu'a idan mutum ya gama addu'a ya sa hannunsa ya shafa fuska wannan bai inganta ba hadisin da ya zo ya ce idan an gama addu'a an yi addu'a a shafa fuska bai inganta ba so idan kai daga hannu kai addu'a ka gama kawai saukewa za ka yi akwai wanda suke yin haka in sa yatsansu nan manya guda biyu a sa a ido a sa a nan a wani kewayewa duk bidiya ne ba yi da wani tushe ba shi da asali so mutum ka daga hannunka ka roƙi Allah abinda kake so in ka gama sai ka sauke hadisin da ya zo ya ce a shafa hadisin bai inganta ba akwai wani rawi a cikinsa wanda kasancewarsa a riwayar ba zai bari hadisin ya tashi ya zama hasan ba ma hadisi ne mai rauni ɓarai da gaske Allah zara da mu shi ma wannan hadisin daga facebook aka ruwaito aka wannan tambayar aka rubuto ta ya ce mutum ne malam yake da ramuwar azumi guda bakwai kuma bai rama ba har wato wani watan ramadan din ya riske ci ana bin sa azumi bakwai har ga wani ramadan din ya zo to ya zai yi ya zai yi zai azumin ramadan din da ya riske shi ga baki ɗayansa sannan kuma bayan sallah sai ya ci gaba da ramuwa azumin da bai samu dama ya yi ba sai ya rama su akwai maganganun malamai kamar haka wasu suna cewa zai rama ya yi ciyarwa me dalili saboda ya yi sakaci ya kamata shi ma yi masa ukuba akan sakacin da ya yi tun da bai rama a kan lokaci ba to ko lalle idan ya zo zai yi rama kuma zai ciyar abu biyu zai wasu malaman kuma suka ce a'a lallai dai kam ya yi laifi ya yi jinkirin ramuwa har ya bari wani azumin ya zo masa mana ya bari wani azumin ya zo ya riske shi to lallai ya yi laifi sai ci gaba da istighfari amma in ya zo ramuwa ce kadai a kansa ita shari'a ta shar'anta masa banda ciyarwa kuma wannan ra'ayin na biyu shi ne fi inganci ramuwa ce kadai a kansa sai kuma ita istighfari da sakacin da ya yi? bai samu ya rama lokaci ba wannan ma tambayar daga facebook ne yake ce assalamu alaikum allah kara malam lafiya ya ce shi ne ya samu sabani da shi da matarsa har ya kai ga ya ce mata idan ta kara taba masa wayarsa in dai ta fara taba masa wayarsa a bakin aurenta ya ce bayan ya fita daga gida sai ya ga cewa wannan hukunci da ya yi cewa ya yi wa matarsa ya ce wa matarsa in ta taba wayarsa a bawakacin aurenta yana ga bai kamata ba sai ya warware niyyar tasa ya ce ya fasa maganar a bakin aurenta in ta taba wayar tasa ya fasa a zuciya amma kuma bai koma ya gaya mata cewa ya fasa ba yaya aka yi kwatsam yana dawowa gida da daddare sha Allah matan nan kwasai da ta ɗauki wayan nan ta ɗauka ta ci gaba da dube-dubenta shine yanzu ya rubuta takarda ya maganin sake kam ta sa kudin ko ba ku ba eh lalle ba ku ba matarka tana nan daren dagan insha Allah ta'ala amma akwai jan kunne kamar haka na farko duk wanda yake so ya samu sauki a rayuwarsa kuma ya huta da bakin ciki da bacin ran mace to ka daina mata barazana da wai in kin yi abu kaza a maimakon aurenki ina gaya maka galibin su wallahi sai sun yi abin da kace kace din ka nemi wata hukumar da za ka yi mata ko wani hukuncin da za ka yi mata amma wai ka ce wa mace wai in kin yi kaza a maimakon aurenki to wallahi sai ta yi dan ba abin da ya dame su yin kuma za su za ta yi ka sake ta kuma ta zo ta ta maka kuka ita wallahi ka ka, ka, za za za ka, za ka, za ka za sauransu sannan kai ma kuma wannan yana nuna gazawar ka kenan ai kai yanzu ba ka da wani hukunci da za ka iya yi a gidanka kawai sai dai in an yi abu kai saki baka da wani karfi baka da fawa kai yanzu ba za ka ce a bari ba ka murtike ka ce ba a isa a yi ban an yi za a ga bacin rai ko ba ka bane ba amma wai ka ce wai in kin yi a maimakon auren ki to in ta yi shi kenan duk rayuwar gaba ɗaya ta rugurgurje ta a maimakon auren kenan wannan ba daidai ba ne da yawa kuna kashe auren ku saboda wannan su kuma matan taurin kai sai sun yi mafi rinjayen mata wallahi an ce kasi wani abu wallahi sai sun yi hajiya karki fita dudu karfa ki fita in kika fita daga gidan nan in kika sake fita ba da izini na ba a maimakon auren ki yana daga kafa ita ma za ta daga da abin da ya dame ta haka suke taurin kai akwai mata masu taurin kai suna da wahalar sha'ani da yawa yawan suna da wahalar sha'ani suna da taurin kai ina faɗan wannan ina maimaitawa a ce a ce miki wai in kin yi abu a maimakon auren ki amma saboda bala'in taurin kai da rawar kai wai sai kin je kin yi wannan abu wayarsa ce ya ce kada ki taba a maimakon auren ki in kin taba to me yasa zaki je ki fifita lalata auren ki shine yafi miki akan hakura da wayarsa wannan ba daidai bane sannan abu na biyu su kansu matan suna da ɗabi'ar gulma da yawa daga cikin mata akwai gulma da sa ido wanda kuma wannan ba zai kai ku ko'ina ba gulma da sa ido a wajen mata ku ji tsoron Allah ku daina ya kuna shiga abin da bai shafe ku ba shiga sharo ba shanu me kai ki na zuwa ki dauke wayar ba mai gidanki akan me dan me zaki sa shi a gaba kina bibiyar sa ki je ki gano wa kanki wata fitina wani ya gaya wa matarsa ya ce mata kin ga in ba kya son tashin hankali in ba kya son ki ga tashin hankali abinda zai hana ki bacci to karki taɓa wayan nan dan in kika taba ta kika buɗe ta zaki dai ki gano abinda zai bakanta miki rai to maganin ta kar ma ki taɓa kawai a matsayin baki gani ba dan ke baki isa ki hana ni abin da daga dama ba haka ya gaya mata to kaga in tana so ta samar kanta sa'ida da zaman lafiya ina ruwanki da wayarsa ki bar masa wayarsa amma sharrin mata na wannan zamani wallahi kana kwanciya bacci za a ɗauke wayar ka sai a tafi kicin kai kana can ha ka yake baki kana ta mun shari kana bugawa sun je sun bude wayar ana ta yi kuma barin gaya muku wani sirri duk wani mutum da kuka sani wai yana da wai wai yana da wani wai pin code a wayarsa ko wani pattern a wayarsa kana ɓata lokaci ne da yawa mata sun sani saboda lokacin da zaka zo ka bude a gaban su ka sha'afa kana cin abinci kuna hira kana ya ya ya ka duk ta dauke ta sace in ma lambobi ne wallahi tallahi wani lokacin kana kwance akan gadonka ka daga waya kana kwance tana ka lab lab lab ta dauke ta rike ta shiga ban daki sai ta dauka ta gwada sai ta ga ya bude shikenan sai ta rabu da kai kurin kallon ka take yi a haka to ni anan abin da nake faɗa shine ku saka wa lambobin ku fatan ku sa musu lambobi na secret yana da kyau mutum ya zama yana sirri watakila baya so a ga alatin albashinsa watakila akwai yan maganganu da yake yi da wasu na abin nan na sirri watakila yana neman aure watakila a'a yana wasu harkokinsa na kasuwanci a watakila yana da alaka da wata matarsa suna maganganu baya so da ta gani duk namiji yana da wannan yancin ba wanda ya sai hana shi gidansa ne wayarsa ne ni ban ga dalilin da mace za ta jarabtu ta ce wai dole wai sai ta ga wayar mai gidanta ba wallahi wannan zalunci ne kuke iyaye na mata kuma shiga sharo ne ba sharo kuma shi yasa suke da ku da yawa daga cikin maza me za ki kai shi ki taɓa wayarsa wayan namiji tana da muhimmanci tana da tsada akwai abubuwa da yawa a ciki wai wata kuma wai ta zo mijinta yana waya sai ta jiyo muryar mace eh a sa an suri in an isa a sa an suri ha wai wai ta jiyo muryar muryar mace yanzu ke yanzu a duniya shikenan kawai mutum da zai shikenan kawai yanzu mutum da zai da zai waya da mace ba wataƙila ɗan kasuwa ne an bugo masa za a sai kaya ne ko wataƙila malamin makaranta ne ɗalibar su ce bata gane wani asamin da ya bayar ba ta bugo ba za ta bugo ta tambaya ba wataƙila malamin addini ne mai bada fatawa ko ba haka bane ba wataƙila wata marar lafiya ne take neman a yi mata ƙarin bayani watakila watakila watakila watakila uwarsa ce watakila kanwarsa ce watakila yarsa ce watakila matar abokinsa ne kuma watakila ta san aminin mijinta ne ta kawo kukan kaza wai matan wannan zamani wai sai su ce wai namiji wai bi sai waya da mace ba wallahi wannan ma ba ku da haƙƙi kuma ba daidai ba ne kuskure ne shi yasa wannan sa ido da kuke yi da wannan takurawa da kuke yi sai kuke zuwa kuke ganowa abubuwa marasa kyau wata ta je ta buɗe wayar mai gidanta ta je ta gano abubuwa na tsiraici ta je ta ga ashe dan iska ne ma ta ɗauka mutumin kirki ne ashe mutumin banza ne to waye kai ki je ki buɗe? da ba ki zai kika buɗe waya ba da ba ki gani ba kuma harkar wayan nan Allah ya rufe asiri kawai kai dai ka ga mutum kawai kowa da irin yan abubuwan da yake bari a cikin wayarsa sai abin da Allah ya takaita kuran so ina nasiha ga iyayena mata ku daina zuwa kuna buɗe wayoyin mazajen ku ku daina zuwa kuna buɗe wayoyin mazajen ku ba ku da haƙƙi kuna bibiyan wayoyin mazajen ku kuma ku sa musu ido ku kafa musu doka har aure ya sha mutuwa akan buɗe wayar miji yanzu ga wani nan ya rubuta takarda ya ce in matarsa ce da ta taba masa waya a maimakon aurenta kin ga wannan wayar tana da muhimmanci a wajensa kwanan nan wani ya kawo min kuka ya ce matarsa ta ɗauki wayarsa yana bacci ta yi scrolling nambar wato wato nambar surukansa iyayen kishiyarta ta yi scrolling ta nemo nambar iyayen kishiyarta ta ɗuɗɗura musu a wani ya ce matarsa ta je ta saci wayarsa yana bacci ko yana wanka ta je ta yi scrolling ta nemo lambar yarinyar da yake nema da nambar iyayen yarinyar da yake nema bai fi aure ta ba ta tuttura wa budurwar tasa a shar ta ne mata albarka ta ce kuma ki zo gidan nan ki ga bala'i iyayen nata ma ta kira ta zazzaga ta ci mutuncin ta ce ashe ba ku da mutunci wannan mara mutuncin za ku ba wa yarku saboda bala'in ce shi yanzu me ya kai ta wannan saboda ta shiga wayar mijinta bai sani ba ta binciko wato gaskiya mata suna da shiga hanci a wannan sha'anin ni ban ga laifin miji ba idan ya tsare waya sai ce kar a taba masa ni ban ga laifi ba kuma ban ga laifin miji ba idan ya ce bai yadda ki taba masa wayarsa ba saboda kowa yana da privacy dinsa kowa yana da wani abu na sirrinsa wani namijin ba komai zai iya sakin wayar sai baki laifi duk abin da zaki wani shi ya yake wani kuma ba zai bayar ba wani a duk duniya ma ba ya so ba kowa ma wayarsa kawai shi a bashi daga shi sai shi sai dai dan tsuntuwa in tsautsayi ya sa wani ya tsince ta ta wannan kuma shi wani abu ne daban to da Allah iyaye na mata ku daina yin wannan abun don saboda kada auren ku ya mutu ko kuma maza ku daina kokarin wato hana matan ku wani laifi wai ku ce a maimakon aure kuma duk wanda ya ce wa matarsa in kika aikata gaza a maimakon aurenki to in yayi da niyyar tsoratar da ita ne to ko ta yi wannan abun ba ta sako ba kuma galiban ana yi ne da niyyar tsoratawa amma in ya yi har a zuciyarsa cewa in ta kuskura ta yi wannan abin wallahi a zuciyarsa yana nufin ya sake ta to wannan ta amma don firgitarwa in kika yadda kika taba wannan wayar a maimakon tsauranki shi a ransa ba yana nufin ya sake ta bane a'a dan ya kai mata wani abu na tsoratarwa da zai hana ta aikata wannan abun to sai kuma mace ta zo ta aikata saboda rauni irin nata ba ta saku ba wallahu ta'ala a'lamu إن شاء الله تعالى ذا متاشي آية ستن أتكن تفسير من سورة الأنبياء يفسر النبي إبراهيم لشيدة متعناسا نعم ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين su لعلهم يشهدون لو كشن لسكة في إيدن سوء سيدنا إبراهيم yaje ya samu waɗannan gumaka bayan mun jawabi jiya ya sassare su ya faffaskare su gaba ɗaya faja alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi ya tsintsinke su ya gutsutsure su gaba ɗaya kuma kan sai babba daga cikinsu ya bashi ya rata, ya masa wato magirbi ko gacarin da ya sassare shi ɗin ko abin da ya sari sauran gumaka shikenan suna dawowa sai suka ce man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina adh lalle wanda ya aikata wannan mummunan aiki na ta'addanci na sassare mana alihatina allolinmu allati ha wanda muke girmamawa lalle inna hadal fa'ila lamin az-zalimin wanda yi wannan aiki na wannan barna yana cikin azalumai. yana cikin azzalumai li alihatina li hadhihi al-aliha ya zalunci wadannan alloli li qadamihi ala ihanatiha wa hiya al su bi tadib saboda ya wulakanta mana alloli waɗanda sun cancanta a girmama su su a wajen su kenan ko kuma ka ce innahu lamina zalimina li nafsihi lalle ya zalunci kansa duk wanda ya aikata wannan saboda sayuriduha lil uqubati minha minna ya jefa kansa cikin uquba daga gare mu dan duk wanda ya wannan abu wallahi sai mun masa uquba a nan gurin wannan aikin da annabi ibrahim ya yi waɗannan gumaka ya nuna ba su cancanta zama alloli ba don Allah bai kamata Inda dai Allah din ne na gaske ya bari wani yana sari shi da gatari ba Shi ne sai suka cewa to ya zalunci kansa lallai sai mun masa ba. kenan wannan yana nuna cewa su ba wai bane wadannan allolin to sai aka ba da ansa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sai suke ce a ai wato wasu daga cikin su kenan sun jiyo annabi ibrahim a lokacin da yake magana da yace wa a la akidanna ba da an tuwallu dibirin sai suka ce a mun ji wani matashi shi ne fatan lokacin annabi ibrahim yana cikin ganiyar samartakarsa da yarantarsa kenan yadkuruhum mun ji yana aibata su yana ambatan wato a zikir yi wa zammi kenan yana ambatan su da mummunan abu da kuma zargin su سمعنا فتى يذكرهم بالنقص والذم والتهديد بالكيد yana zargin su yana bata su yana tauye su kuma ya ce sai ya musu kai wannan matashi sunansa Ibrahim muna tsammanin shi ya je yayi wannan aikin wannan jama'a tana nuna cewa duk lokacin da mutum aka ji ya fitar da wasu maganganu ya ce kaza ya ce kaza sai kuma aka ga wani abu ya faru makamancin wannan abin da ya yi ta faɗa to ba laifi bane a shari'a idan an tuhume shi a ce a nemo wani ai mun ji yana cewa kaza da kaza da kaza to shi yasa sakin baki da faɗin maganganu mutum ya saki magana ya ta kaza ya ta kaza ya ta kaza na rashin kirki sai aka sai ya faru wani abu mummuna ya faru cikin maganganun da ya faɗa to lalle sayuri da nafsahu lil uquba kamar mutum ya jefa kansa ne cikin ukuba don ku dole a neme ka wani ya zo an cewa ne ya mutu me ya faru ai daman an cewa ne ya ce sun yi cancan baki wani ya ce wallahi sai ya ga bayansa ba da shi zai faɗa ba to wallahi sai ya gama da shi to dole ne idan ya faɗi ya mutum nan sai an bincike mai ya shi kuma sai an binciko wancan mutumin da aka ja faɗi waɗannan maganganu ko ka zo ka mutum magana ba ni kai wa kaza ba to za ka ga bala'i wallahi za ka ga ka kasan akwai masu baki bakin bai da kyau wataƙila ma ba bai isa ya yi bala'in ba amma saboda bakinsa kamar reza ne sai ya saki baki ya tab surutu yana faɗin maganganu marasa kyau to wannan ba laifi a shari'a idan aka zo aka kotu ko alƙali ko hukuma ta cafko wani dan a bincike shi saboda me baki shi ke yanka wuya ai an ji ka faɗi wasu maganganu yanzu nan gurin da aka zo aka yi waɗannan abubuwa na ta'adi sai aka ce to ai ibrahim yana aibanta su dama qalu sai suka ce fa atubihi ala ayyunin nas aje a zo da shi fa atubihi daidai yake da ahdiruhu ku halarto shi ku kawo shi akan idan mutane amma ma a me don mutane su ganshi karara su ga shi din ne ko ba shi bane la'allahum yashhadun wato don su shaida tambayoyin da za mu yi masa shine la'allahum yashhadun su shaida wato tambayoyin da zamu masa da kuma kaiwa da komowa da zamu yi masa na ukuba da ya cancanta matukar shi yayin wannan ko kuma la'allahum yashhaduna alaihi bi annahu huwa alladhi hatama al-asnam su mutane sa shaida su ganshi da ido su ce wannan shi ya je rurusa waɗannan gumaka imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace hada huwa al-maqsud al-akbar li ibrahim ya ce to wannan kuma shi shine babban manufa in na annabi Ibrahim alaihi salatu a tara masa mutane a kira shi din dan a masa tambayoyi daman abin da yake so kenan kaga ya samu damar wa'azi sai sa ake cewa duk mutumin da yake da fasaha yake da basira Allah ya bashi sanin Allah dan an hada masa mutane za a yi masa tambayi akan wani abu to sai yayi amfani da wannan damar ya shigar da wani abu na da'awa shi yasa ake so mutum ya zama mai iya zance kuma mai azanci sannan mai basira wadda duk in aminti ɗaya biyu aka baka dama ka faɗi wani abu to sai ka cusa wato da'awa a cikin wannan maganar za ka yi ashe annabi ibrahim shi kan ma wannan gayyar yake nema ma ya ce don ya yi amfani da yawancin jahilcinsu da kuma karancin hankalinsu ya nuna musu daidai jahilcin da suke na bauta waɗannan gumaka Allah ce la tadfa'u an nafsiha dhurran allolin da gumakan da ba sa iya cuta karewa kansu cuta wala tamliku laha nasra kuma allolin da a wajensu alloli ne su amma allolin ba su isa su taimake su ba sai ga annabi ibrahim an zo da shi malam ga annabin allah an kamo shi ranga-ranga an taho da shi wannan yana nuna cewa duk lokacin da mutum ya rike gaskiya yana faɗanta to zai iya gamuwa da komai na wulaƙanci dole ne in ka ce za ka yi da'awa za ka faɗa mutane gaskiya to ka shirya za a iya maka duk wani abu na wulaƙanci da batanci babu komai hanya ce ta annabawa amma dai kai ne da nasara insha Allah shikenan sai ga annabi Ibrahim an zo da shi suna masa faɗa suna masa inkari suna masa tadidi me suka ce masa ramar قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق كي أأنت فعلت هذا بآلهتنا ينزع شيء كي كي كأيك تونم برنا ونن تأدي قال له كي نكي التفسير ككك كرياسو Kar gurguje su kai tazimin su bi na allati na'buduha ya ibrahim yanzu allolinmu da muke bauta musu kai ka zo kai musu wannan barna ya ibrahim to anan ne sayyidina ibrahim kuma zai musu raddi raddi wanda yake ya fito fili kuma a cikin raddin sai ya musu izgilanci in an ce izgilanci anan dan su gane izgirin da ya musu ji haushi kuma su gane shin haka ne abin da ya faɗa ko ba haka bane sai ya ce mai malam قال بل فعله كثيرهم هذا sai إن كانوا ينطقون سي إبراهيم سيشي آه آه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا Ibrahim. yanzu kai dama kai kai wannan goyi makanmu ya kai ibrahim sai ce a'a bal fa'alahu kabirun mala wannan babban nasu sai nuna wannan gunkin da ya bari kun san ya sare duka kowa da kowa da aka sai ya bar guda ɗaya wannan babban to shi ya wannan aikin allazi tarakahu biduni tansil in dai za ku gaskata zance na ni ba ni ne ba wannan babban nasu shi ba gaddamu ya fi karfin su bane ya dauki gatari sun sare su amma fas'aluhum in kanu yanfiquna ai da suna a kakkarye suke basu gama mutuwa ba ku tambaye su ka duba fa waɗannan wanda aka sassare wanda aka rugurguje wanda aka kakkarya sun nan ba alloli bane sai annabi Ibrahim ya ce wannan babban shi ya musu amma ko da zai yi musu ya ce ba shi ya yi ba to ku tambaye su in kanu yanzu in har suna magana sai nuna shi ya ɗauka kamar suna magana shi annabi ibrahim yani in kanu min man yatamakkanu min an-nutqi ajabukum in dai har suna iya magana za su ba ku amsa ko za su ba ku amsa kuma tunda alloli ne ai Allah kan ya san ya san ai duk wanda ya aikata wani ba ai Allah ya sani a fili ko a koye ka lura kai mai karatu annabi Ibrahim ya ba su amsa ne dan ya nuna musu cewa wato su gane ko waɗannan allolin ba su tafi komai ba shi babban baya magana kuma su kanana su ma ba sa yi kuma ba su da karfin da za su hana wani mutum ɗaya ya musu wannan da haka yi wasa da hankalin su Nabi ibrahim alayhi salatu wassalam kamar so yake ce da su inna hadi tamathil allati ta'buduna min dunillah wadannan gumaka da kuke bauta ba Allah ba la tadri yanzu ba sani ba in kuntu ana alladhi hatamtuha am hada sanamul kabir ni ne na rugurguje su ko ko babban ne ba sani ba wa antum ta'rifuna anni qad baqitu qariban minha kuma ku kun san ina kusa da su ba'da an wallaitum an amudbirina bayan kun juya baya kun tafi wa idza kana al-amru idan har a al'amarin haka yake to fanduru man alladhi hatama to ku bincika ku ga waye zai rushe muku gumakan ku in kanar da kun uqulun ta'qil idan kuna da hankalin da yake hankalta ku bincika ku tambayi babban suka yi shiru wannan wani irin abu ne annabi ibrahim yake gaya musu haka annabi ibrahim shi bai danganta wannan aiki kai tsaye ba kula da zancen masu kallonmu annabi ibrahim bai danganta wannan zance ko wannan aiki ga gumakan ba bai ce su suka yi ba ce bal fa'ala wuka za fa fasalu in kam kun? ya danganta magana ne dan yi musu wa'azi su gane bai isa ya yi wannan ba bai isa ya bada ansa ba tunda bai isa ya bada ansa ba ya magana ya za a da dake gatari ko magirbi ya sare wani yana so ya tabbatar musu wato wani abu uslubi da ake ce shi uslub ta'aribi ake ce shi yana so ya biya bukatar sa na yi musu ilzami cewa lalle sun bauta abin da bai cancanta a bauta masu to bal fa'alahu kabiruhum hada in kanu kona. wannan babban daga cikinsu shi ya aikata fas'aluhum in kanu kuna ku tambaye su in har suna magana malamai sun yi maganganu lokacin da suka ce faraja'u ila anfusihim me Allah ya ce mana faraja'u ila anfusihim faqalu faqalu shikenan faraja'u ila anfusihim da yace ku tambaye su ko ku tambayi wannan ko ku tambaye su sai suka koma zuwa ga kawukansu su ya su suka ce kai innakum antumud zalimuna ku fa ku ne azzalimai ma'ana su a junansu suke maida wa kansu martani suka fara tunani fi tafakkuri wata dabburi sai suka fara zargin kansu da kansu malam ka duba iya wa'azi duba ya jefa musu kalma guda ɗaya da ta sa su kansu ya sa musu shakka suna zargin kansu sai wasu daga cikin suke cewa ai ku ku ne azzaliman wasu ma suke cewa ku ma ku ne azzaliman tunda ku zo kuna bautawa kuka samu muna bauta abin da bai sai kare kansa ba yanzu gashi an zo an mana ta'adi su sun kasa mana bayanin waye ta'adin kuma su ba su kare kansu ba ya za ku zo mu zo ku san muna bauta abin da yake baya ji baya gani baya kaza baya kaza sauransu wasu kuma suka ce ku ku ne a zalimai kuma ya za ku ku bar mana allolinmu ba mai gadi kai to wannan malam kaga wannan tunanin malam shine kafirci to babu abin tausayi ku fahimce ni yan uwana masu jina da kallona babu abin tausayi irin musulmi ya ajiye kwakwalwarsa ta musulunci da Allah ya bashi a komai wai yana jiran bai kafirai suka yi shi zai wai tunani sai sun mana tunani nan duniya mu ba mu iya komai ba sai sun mana tunani sai sun ce mu yi mu yi in sun ce mu dakata mu dakata in sun ce mu tsaya mu tsaya in sun ce mu kwanta mu kwanta in sun ce mu yi ihu mu yi ihu in sun ce mu shiru mu shiru komai sai an yi mana su mutane ne mu mutane ne babu abin tausayi da bakin ciki irin al'umma musulmi su waye gari ba sa iya wa kansu komai komai ba mai komai muna jira sai an kawo mana daga waje ba mu iya abubuwan da za mu yi mu tattalo da tattalin arzikinmu mu a kanmu ba abinda muke da shi muka ga dama na iyaye da kakannin sun dawo sun shigo cikinmu sun kwace sun nuna mana mu ba mu iya ba muna nan mu saurara yanzu wani yake ban labari daidai da wannan hular zanna bukar da ake yin ta a borno ake yin ta a kano ake yin ta a kaza ake yin ta a kaza wannan hular shekara shekaru saman shekara ɗari mun sani a duniyar hausa dai arewa ko in ce afirka a nan ake ɗinka ta yanzu an koma 'yan china suke bugota ita kanta ana odarta wannan hular saboda kashin abin nan ba ni sunan shi kashe tattalin arziki wai mu ba za mu zauna mu ɗinka ba sai dai a kawo mana ita a china su je su kwafo ta su sa ta inji su kawo su kafa mana komai ba mu iya yi ba mun gaji noma mun gaji kiwo shi ma yanzu abubuwa duk sun lalace ba mu iya kuma hatta abubuwa na tunani ba ma yanzu misali bari buga mana misali halin da muke ciki yanzu yanzu ba ga ana cewa an kamu da ciwon corona ba sun gullo mana ita ta faɗo mana dan ba mu san da ita ba duk ciwon da ya zo mana na Najeriya na, da kaddar ubangiji gullo mana shi aka wani ne zai kasar waje ya ɗebo ko aka turo ta ko na musamman mace wannan to shikenan su din sun ce ba san maganin ta ba mu ko muna nan da likitocinmu da ƙwararrunmu da 'yan bokonmu da masu mu da masu mu da waye kowa ya yi folding hand dinsa. an naɗe hannu ana jiran me yaushe kenan za su kawo mana rigakafi ko yaushe bilge zai kawo mana rigakafi ko yaushe wane ne zai kawo mana magani amma ga ƙasar madagascar allah musu albarka madagascar gashi na ana ta faɗa kowa yana gani sun je sun yi maganin gargajiya da yake maganin corona ƙaryar banza ne dama an ce ba maganin ƙaryar banza ne su sun samu maganin kuma maganin na gargajiya da aka hada shi da tazargade da waya za mu zo a karatu kafin a tashi sai mun yi bayanin maganin corona nan ko wani bature baya su wallahi sai mun faɗa kuma su sun ce sun yi maganin sun gwada sun yi sun sa an yi an warke yanzu ana jiran wannan kungiyar ta abin nan su yadda ko kasu yadda mu a kawo mana wallahi mu sha mu mun yadda ko wadancan ba su yadda ba za mu sha wallahi dan kar ta zo ta kashe mu almuhim abin da nake so gane ai su sun yi wani motsi duk wannan magungunan da aka ce suna hadawa ta zargade da wane ne da menene duk muna da shi a Najeriya an yi packaging ɗinsa an gyara shi an mai shi siro ana sha ana warkewa mu kuma muna zaune sai dai turanci sai dai a ce i love down i love down an ta mana lockdown din muna ta lokuwa muna ta ƙara mutuwa bai succeeding ba an yi failing amma ina masu tunaninmu a wani lab aka shiga ana ta tunanin kirkiro maganin yaushe muna nan muna jira sai sun yi mana su kawo mana to ba rigakafi ba in da za su yi ta cusa mana a mu, wallahi sai sun mana tunda ba ma iya komai komai ba mu iya ba komai ba mu yadda mu iya ba ina fatan Allah ya sa ƴan uwa su fahimce ni su gane dogaro da kai yana da muhimmanci kuma addini ba addini musulunci ba addini ne na rabaye ba ba addini ne na rabanci ba ana so a ba da dama mutane su tunani wallahi ko a nan najeriya da akwai yan uwa da na tattauna da su likitoci ne waɗanda suke harkar magunguna na addini din nan islamic chemist da kuma maganin gargajiya nan suke sun samu maganin akwai wanda ya ce wallahi a kawo masa mutum goma wanda suke wannan ciwon wallahi zai ba su magani kuma da taimakon allah da addu'a da maganin nan da zai harata musu kuma za su warke kuma ce malam an turo mun wasu a koyi wasu manyan mutane na tattura musu sun warke an ce amma ba wannan maganin kai shiru fa dan sai wata ƙungiya ta sa hannu ta yarda da shi tukuna na'am shine iya kasanci da ci baya. Allah gara mana halin mu farajahu ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun annabi ibrahim da ya ce ba shi ba to anan gurin malamai suna faɗa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wato um wannan magana da annabi ibrahim ya faɗa abu hurairah ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima lam yakzib ghayra salahin sai da na ibrahima bai yi karya ba ko bai yi kuskure ba su a lugar hijaz alkadibu suna fasara shi da alkhafa'u kuma ga annabi ba a iya idalakin karmar karya a danganta ta inauyi ba a ya faɗa haka a gare shi to babu wani abin da ya yi a rayuwarsa wato alkhata ɗin kenan za ka iya cewa anan in ba guda uku ba guda biyu fi ta lahini ya ba da labarin da ba haka yake ba amma dan Allah kuma Allah ya ne da shi ya zama daidai na farko dai ce wanda ya bal fa'ala wuka birin hada kun ka a haƙiƙanin al'amari annabi ibrahim fa shi je sassa da kan? amma an tambaye shi waye wannan abin ya ce bal fa'ala wuka birin hada wannan babban shi ya yi to wannan ya yi ne fi zatin lahi don wa'azi ba wai ya yi niyyar ya faɗi maganar ba hakan ba ne. da niyarsa a karan kansa a yi ne dan ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu su gane abin da suke kai ba daidai ba ne. sannan abu na biyu an ce za a zo a tafi da shi wajen wannan taron nasu na idi da gargajiyarsa da suke yi da shi da mutanensa da mahaifinsa ana cikin tafiya sai ce inni saqim wannan inni saqim ɗin tana iya ɗaukan cewa ni ba na jin daɗi kuma a lokacin lafiyar sa kalau shi ma duk a cikin kisa ne kamar yadda a cikin surar Ya yace ni sakhir da haka ba na jin daɗi ku je da suka tafi shine ya dawo yayin wannan aikin gyaran gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to na ukun shine wannan kaga guda biyu ga su na uku kuma ga abin da ya faru wata rana annabi Ibrahim yana tafiya a wata ƙasa ta wani wato azzalimin sarki jabbarun yana jababira ce yana tafiya da matarsa saratu saratu mata annabi ibrahim sai ya sauka a wani masauki sai wato wani dan gulma wani dan sa ido wani dan kai wa sarki labari sai je gaya wannan sarki Ya ce, kai innahu qad nazala hahuna rajulun bi ardika ma'ahum ra'atun ahsanun nas wani mutum fa ya sauka a wannan ƙasa taka yana tare da wata matar da tafi kowa kyau shi kuma ɗabi'ar wannan sarki ƙwacewa mutane matar su yake shikenan sai wannan sarki ya aika wa annabi ibrahim ba tare da ya san shi waye ba tunda ya ji labarin yana da mata shi kuma wannan sarki duk wanda ya zo masa ƙasarsa da wata mata mai kyau to ya ƙwace ta wannan matar ta zama tasa shikenan sai ya aika annabi ibrahim ya ce a ce da shi ya zo sai ga annabi ibrahim ya zo sai ya ce da shi sarkin sai ce da annabi ibrahim ma hadhihi mink me alakar da wannan matar to annabi ibrahim ya san kwace masa mata za a yi sai yayi tauriya mai kwan ya ce mata ta ce saboda in ya gaya wa sarkin ya ce su ce automatically sarkin sai ya kwace ta sai ce ukhti yar uwata ce hakan ma annabi ibrahim bai kubuta ba shi yana tsammanin in yace yar uwarsa ce za a kyale shi ya tafi malam ka san kenan tun da an yi mutane azzalumai shi kuma wannan sarkin duk inda ya ga ya mai kyau to sai ya kwace maka to mu yanzu akwai sarakuna amma na nera irin wannan sarakunan na aljihu koma matarka ta mai ake cewa gittawa arama ko giftawa in ka kuskura irin matan da ba sa sa hijabi da niqabin nan kaga illa sa hijabi da niƙabi da rufe jiki kenan ka kuskura mata ka ta gifta ta gabansa wallahi sai ya aure ta ko da bala'i sai ka sake ta ko da tsafi duk yanda zai iya bita sai ya kwace an kwace wa mata mutane matan su da yawa ga sannan maganin ku da kuke hana matan ku sa hijabi da rufe jikin su inda ta sa ta sa ta rufe fuskar ta ta sa kaya ta rufe jikin da ba a ganin komai yayi wani zai ganta ya sha'awar ta kuma abinda shari'a ce ake to yanzu da naira ake in an ga yarka ko kana so ko ba ka so in dai mai kuɗi ne ya zo in mai wannan ɗariya ne wallahi sai ya aure ta zai saye ta ya saye ta in ma baka sayu ba ya saye uwarta in ma uwar ba ta sayu ba zai saye dangin da uwar uwarta da kakannin da dangi da kannanta kowa zai saye wallahi a zo ana ma zanga-zanga a gidanka ana cewa wallahi sai wani fa wallahi sai alaji ne? alhaji ya yi barin kuɗi a kan wata yarinya kyakkyawa budurwa yarka kai ka ki yadda tuntunin an yi cinikin yan uwa da zangi sai ka ga ne suna cewa mu Allah gaskiya sai wani sai ka ji ana cewa a ah, to tun da yan uwan sun nuna shi suke so shi ke nan sai aje a bashi alhaji baka sani ba kuɗi ne ya aiki to bari mu bari haka akwai matsaloli a wannan bangaren amma yawanci laifin kuɗi Allah ya kiyaye shikenan annabi Ibrahim sai sai shi wannan sarki yake ce yake tafi ka tafi annabi ram yace ya tafi yace to ka aiko mun ita fa arsil biha ilayya malan kaji inda ake sarautar da gaske da mulki na karfi tafi ka je ka aiko min ita shikenan ya tafi sai ya ce wa saratu ki je wancan sarki ya ce ya tambaye ni ke mai tsakanin na ke na ce ke yar uwata ce to da Allah karki kare ta ni idan ya je ya tambaye ki ce masa din ke yar uwata ce to shine muhallin shahid na kawo hadisin cewa ana cewa Annabi Ibrahim bai faɗi abin da yake ba haka bane a rayuwar sai guri uku to kaga na ai ba yar uwarsa ce matarsa ce amma saboda Allah ne dan ya kare kansa ne da wani zalunci da za a yi masa wannan tauriya ake ce da shi ba tsariya ba karki ƙarya ta ni Ya yace fa ke ukti fi kitabin ai aiki yar uwana ne a cikin littafin Allah Ya ce kuma wa innahu laysa fil ardi musulmin ghairi wa ghairuki a yau a duniya babu wani musulmi in ba ni da ke ba shikenan annabi Ibrahim ya tashi ya tafi ya tura ta yana tura ta sai kama sallah kaji mana ashe idan ka shiga matsala sallah kake yi ya kama tsalla. sai ga wannan mata ta su tsarar ta shiga wajen wannan sarki yana ganin ta malam sai ya kanta ya yi kokarin ya taba ta yana miƙa hannu zai shafi jikin saratu kawai sai aka fulge shi shi wannan sarkin yadda ka san wani aljani ne fulge shi ya jefar da shi fa da akhdan shadida sai yake mata ki mun addu'a ki mun addu'a wala azumki ni ba zan cutar da ke ba sai ta mai addu'a ita saratu tana masa addu'a sai aka suke sai ya dawo normal wannan sarki sai da ɗaukan hannunsa ya miƙa zai kama ta wannan yana nuna maka ita mace galiban fitina ce musamman mace da Allah ya mata halitta ku ɓoye matanku ku lullube 'ya'yanku ku daina barin 'ya'yanku kuna fita shopping da su kuna fita mall da su kuna ɗaukan hotunansu kuna sa a facebook a whatsapp kuna tallata mata mace fitina ce kallanta akwai wanda wallahi zai iya lalata maka iyalinka ko yarka in Allah ya maka ni'ima ka ɓoye ta ka bari ka amfana da ni'imar ko wani amfana da ni'imar ta hanyar da Allah iya da wannan matar annabin Allah ne na nasara su yau ga wani azzalumin sarki yana kawo mata farmaki Allah sa mata suna jin wannan karatun su rinka saka hijabi suna lullube cikinsu ya daɗa kai masa farmaki aka daɗa fuskinsa malam sai da ya haka sau uku yana cewa kimin addu'a kimin addu'a ba zan cuce ki ba ya ce kimin addu'a fala a zurri sai masa addu'a sai aka suke shi sai ya kira ‘yan fadarsa sai ce da su kai wannan matar da kuka samu ba mutum ba ne aljani ne ba ku kamun mutum ba kun zo mun da shaidan ko shaidaniya ku ɗauke ta ku fitar da ita za ta halakar da ni shi kenan aka ɗauke da aka fitar da ita har zuwa ƙarshen kissar dai a takaice ana nuna mun lokaci ya yi. annabi ibrahim ya ce me faru sai ta ce da shi allah allah ya isar mana kaidin kafiri lokacin da bala'i ya same mu mun kira allah allah ya kubutar da mu ta ce kafa allahu kaidal kafiri alfajir wa akhdamani hajara a lokacin sai ya ba ta hajara aka ba ta hajara ai kun ji akwai hajara ko to lokacin aka ba ta hajara an nemi a wulakanta ta a taɓa jikinta a yi mata kaza kuma sai gashi Allah ya ba wa annabi Ibrahim kariya shine malamai suke cewa duk wanda ya tsare gidansa ya tsare Allah ya tsare mutuncin kansa ya tsare iyalansa insha Allah Allah zai tsare shi Allah zai ba shi kariya ya Allah ka tsare mu ka tsare iyalan mu ka ba mu kariya ubangiji ka samu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce muku bar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh